janar buhari ya zargi shugaba jonathan da ɗaurewa cin hanci da rashawa gindi da sanya 'yan kasar cikin mummunan talauci da gazawa wajen hana kashe-kashe da ke aukuwa mai magana da yawun shugaba jonathan ruben abati ya ce wannan zargi da buhari ya yi ba gaskiya ba ne ruben abati ya ce waɗannan kalaman na nuni da cewa irin adawa da ke ƙasar ba adawa ba ce mai kyau idan har shugaba irin janar buhari zai munanan kalamai domin wai ya ja ra'ayin 'yan ƙasa su zaɓe shi as is well known available figures statistics and ratings show that the nigerian economy has consistently maintained an unprecedented growth of 6 to 7 percent under the jonathan administration Sanin kowa ne cewa a wannan mulkin an samu ci gaba a fannin tattalin arziki har kashi shida ko bakwai cikin ɗari wani abu da ya sa Najeriya a kan gaba da sauran ƙasashen wannan nahiyar ta Afirka sannan ita ce ƙasa ta ashirin da shida a ayarin ƙasashe masu ƙarfin arziki a duniya. Ya za a ce mulkin nan bai amfani al'umman ƙasan ba? A wata hira da na da Janar Buhari jim kaɗan kafin ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara, Janar ya ce. Lokacin 1993 zuwa yanzu kuɗi nawa aka samu za ka ga kamar ƙasa ta ɗauki wata walawala an ce ta ɗauki baƙas ga kuɗi an samu kowa ya san ƙasar nan an samu kuɗi maƙudan kuɗi amma ga abubuwa sun lalace kuma an kasa gyarawa alal misali shi kansu wannan boko haram ba a yi mai tatsi ne ba da sojojin chadi ba su so za su shigo cikin najeriya ba ta cikin eh, tafkin chadi duk ba a yi maganin shi ba shiru kake ji magana ta zama tarihi sai ga shi boko haram da wasa-wasa za ta raba ƙasa saboda haka wannan kasawar gwamnati kowa ya sani an samu kuɗi akwai mutane amma an kasa tsarawa a tabbatar da ƙasa eh, ta yi tasiri waɗansu jigajigai a jam'iyyar pdp sun ce abin da ya dame su shine ɗaukan maganar sace 'yan matan chibok da audu ogbe ya yi a matsayin abin yakin neman ƙuri'u da farko ga malam ɗahiru mai shanu tsohon kwamishinan watsa labarai a jihar sokoto eh to kamar abin da bature yake cewa ne ka halbi kanka ka halbi kawunka da kanka abin da shi shugaba audu ogbe ya kenan saboda kowa ya san da cewa jam'iyyar mu ta pdp mun sha faɗa cewa wannan gangamin da ake yi na amai da yaran mu yaran chibok wato 'yan siyasa sun riga sun sashi sun mai da shi abin siyasa sai kuma honorable shehu salih hassan kamata yi 'yan najeriya su sani cewa wannan yaƙi da ake gaba ɗaya yaƙi ne da 'yan najeriya 'yan ta'adda suna kashe 'yan najeriya sun kama 'ya'yanmu to bai kamata a mai da shi siyasa ba mun sha faɗa cewa wannan kamata ya amara wa gwamnati baya lokacin da 'yan ta'adda suka shiga amurka a shekara 2001 gaba ɗaya amerika taruwa suka yi a bayan gwamnati da sojojinsu da republicans da democrats babu bambancin jam'iyya sai kasance cewa yanzu kamfen ɗin ma da ake gaba ɗaya gidan gwamnati suke zuwa kawo mana yaranmu sai ka ce gwamnati ce ta kama wannan 'yan ta'adda ne suka kama wa'annan yara mun sha faɗa cewa wannan ba shi ne ainihin abin da 'yan najeriya suke so madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya